الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم ميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وباين الله yau sabon darasi za mu yi daga bagiran sabon sahabi a wurinmu inda ce sabo a wurinmu ina nufin mai sabon suna a wurinmu ba sabo ba a cikin 'yan uwa tawaga na almajiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun yi magana akan abu darda da abubuwan da ya koya mana a cikin darasinsa kafin shi mun yi magana akan su haibar rumi da sauran yan uwa almajiran ma'aiki irinsa sallallahu alaihi wasallam bayan abu darda za mu tashi akan ɗan uwansa sahabin nan zaidu bin harisa mu ji wani darasi zai bamu a cikin rayuwa irin tashi kafin nan mu kaddama sari'a kowannen mu ya san mai ya faru a rana irin da lahadi inda dan uwa malam muhammad awal albani rahmatullahi ta'ala alaihi bayan ya gama darasinsa na bukhari ya tuwo gida wa'insu da zunubin da suke bai ishe su ba suke son sai sun dauki auzarahu ma auzarihim sai sun dauki zunubinsa da zunubin sun hada wuri daya gobe kiyama su kare kansu akan abin da aka yi bayan Allah da sun bar shi maran din zai mutu da ba su ne komai ba ba ai lau sabar alqatilu lamata almaqtulu hatafa nafsihi da sun bar shi mara nan zai mutu ba sai ka taba shi ba idan ajali bai zo ba a zuwa a dame ka amma zaren ajali ya zo ko a sallah kake sai an kama ka ba bukata na ba kai wahala ni ina hangen a duniya irin ta najeriya inda zunubai suka yi yawa aka baibaye mu da dan adam yana kokari ne kubuta ya samu tsaron imaninsa ba wai ya ƙara wani ba ina ganin ganganci ne ɗebo wani kuma ɗora wa kaina na ƙarin laifi sannan in ka hangi ayoyin alkur'ani masu yawa da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi ingantattu wai kashe mai da'awa ba mutuwa ba mutuwa da'awa take yi ba da hakan na faruwa da manzon Allah ya rasu da da'awar ta mutu sallallahu alaihi wasallama saboda a ƙara ƙarfafa ma mabiyansa almajiransa ƙawahuwa da gwiwarsa a zamanin nan sai Allah ta'ala ya saukar da aya da ransa a ringa karantawa ko da baya nan wa ma muhammadun illa rasulun qarqala min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra shay'a wasizillahu shakirin Muhammadu ba wani abu bane ba kowa bane sallallahu alaihi wasallam face ɗaya daga cikin manzanni da ran shi aka saukar da ayar amma Umar saboda shiga cikin zuhul har sai da ya manta da ayar ke daya sai da Abubakar da Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma ya zo ya karanta mai sai ji kamar ran aka saukar da ayar kashe mai da'awa ko mumini bawan Allah ba yau aka fara ba a Najeriyance ba yau aka fara ba a duniyance ba yau aka fara ba tun zamanin annabi musa ake wannan riwaya a muslim daga ma'ana abu abai bin jarrah ga suna abin kafin ga koma yana cewa ya tambayi ma'aiki da bakinsa salasalama cewa ya rasulullahi ayyun nasi ashaddu azaban yawmal qiyama wani mutum ne ya fi kowa tsananin bala'i da musiba gobe kiyama sai annabi ya ce mai salasalama rajulun katala nabiyan mutumin da ya sa hannu da jara'a da taurin rai da girma irin na fitsara ya yanka annabi da hannunsa ba sai muhammadu ba a duk wani annabin da Allah ya turo wanda ya kashe wannan annabin ya fi kowa shiga tsanani gobe kiyama sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da kuma mai kashe masu wa'azi saboda ayar sabo a haka sai yi karanta mishi na kafaru bi ayatin lahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqqin wa yaqtulu allazina ya'muruna bil qist minan nasi fabashirhum bi azabin alim da na aka tsaya ma azaba za ta musu gobe kiyama da ta isa sai ce ula ulaika allazina habitat a'maluhum aikin su ya watsi aikin ya watsi idan za ka yi shekara arba'in kana bautar Allah dare ɗaya ka bata kana da cikanka in za ka yi hamsin kana bautar ubangiji dare ɗaya ka lata ta kana da cikanka saboda haka dama ana yi a sun hadisi yake cewa sai manzon Allah ce ma ya aba darda ya aba ubaida ya ce ran ɗaya da safe da hantsi banu isra'ila sun kashe annabawa arba'in da uku kuma cikin musulun hadisi na nan a kitabul iman ran ɗaya da hantsi sun kashe annabin da Allah ke turowa kusan annaba su manzanni yawa annabi ya zo ya wa'azi su yanki ya zo ya wa'azi su yanki sun kashe 43 da hantsi sai wasu rijalun salihun suka miƙe bayan Allah masu da'awa a zamanin suka ce bayan Allah ya kuke yanka mai da'awa ya kuke yanka annabawa kai suka ce kuma haka ne suka tare irin wa'annan mutanen mutum 170 suka yanke da yamma to sai Allah ta'ala ya suka da wannan ayar yana musu bayani abinda malaman tafsiri suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khusus sababi watan idan an suka ba ana kallon bai sa ka sauka da ita bane ana kallon lafuzanta ina suke kamawa duk wanda ya kashe mai da'awa ya baka shi wahala wala baka shi wahala gobe kiyama ba abin ba zai mai daɗi ba kuma tun anan in ka duba irin wannan ayoyin to dangoginta da ke cikin tafsiri daga cikin ulumul qur'an za ga suna cewa duk wanda ya kashe wani mai da'awa shi ba zai wuce wannan karnin ba ko da karshe ko ake ba zai wuce shi ba daya kuma sai ya mutu mutuwar wulakanci haka nan salaf suke cewa banda wannan yan uwa hadisin da ke cikin turmuzi wannan ya inganta yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama gobe kiyama ya atil maqtul bil qatil shi wanda aka kashe shi zai kamo ka yazo da kai kar ku manta ba a Najeriya za a tashin kiyama ba an gane ko subhanahu salu hadisi karanta sun san akwai hadisin ahli sham a sham da a tashin kiyama shi yasa ake ce mata ardul mashar can ne za a tashin kiyama a Syria yau ka auna a ce ka mutu mun binne ka bashe marot a ta da kai ba zagi ba tsangoma ba komai ka dora ba kaya ka tafi da kafa zuwa mai duguri. daga can ka shiga chadi ka tsalla ka shiga sudan ka shafe wannan sahara da jirgi ke awa biyu a cikinta na sama gargada ka shiga bakin ruwa zuwa jidda ka tsallaka tekun nan baharul ahmar daga can ka shiga ka tsallaka cikin saudiya ka kama hanyar madina daga can ka wuce ka tafi wajen kuwait ta wajen kabji shine boundary dinsu in ka wuce kabji ka shiga jihara ka fada kuwait daga kuwait kuma ka taka akwai inda babu ruwa ta gefen basra ka shiga ta nan ka shiga iraki daga can ka haura ka shiga syria da gaba ko wannan ka ɗaya ka barka ka fa bi dalika laka azaba ya ishe ka azaba kawai batana wallahi sai ka dauka ya kanka na nan tsirin rai na kiyaye so wallahi sai ka dauka ya wallahi da kaya zaka ka. wanda ya dauki kayan su kuma runguna wani ya zai shi gobe kiyama ka zo da kanka wanda ya kashe zai kawo maka har a yake cewa ya min audajihi adam idan yanka mutum kai inda ka yanka shi nan sai jini rinka bar tsatsowa ta wurin fal fal don ya tuna ka abin da kai a duniya idan harbi kai kamar da aka yi malam awal albani an harbai anan an harbai anan an harbai anan an dujiki ko ta ko ina bullet ne ina yin wani sahabi tambaya ce malamin sahabi an cire bullet din ce malamin cire ga sunan mun tara ba faɗe ba biyu ba mun cire ga sunan mun tara kusan sha biyar a jikin mutum daya haba dan wa yau ko murtala da aka shi a lagos ai ba shirin mana buret din ba wanda da ya ga motar murtala da aka shi a lagos ni na ganta da idona na. jikin ta ko ina harbi ne amma ba na tsammanin fa ni ba sani ba ban tsammanin an cire mai bullet goma sha biyar a jikinsa kafin abin ne shi saboda ka to duk inda kai harbin sai jini ullu ful ful kai kuma ka abe kuma ya rike ka kuma ya ma rikon katantanwa rukun da ba za ka ikuciya ba sai ce lima katalta ne mene ma kashe ni tambayar kenan wala dan wa mene ma haka kashe ni ni ba dan fatan ku ba ni ba kungiyar ku nake ba ni ba kuma cewa ne ka ashe kungiyar ku ba ina faɗin abin da Allah ya umarce ni da na nawa shine in ce kaza kai kuma ga ba za ka iya hakuri wajen ka kashe ni ba zai iya amsawa ba a wannan yinin wala ba zai iya amsawa ba idan yayi yayi ga jini na bulbula sai ya koma ci ya rabi sarhu lima ne. ya Allah ka tambaye min shi mene ya kashe ni to gobe kiyama a ce ka tashi ga malam awwal albani a ka ya maka rukun garantanwa ga matan shi ta rike maka makogoro ga dan shi abdullahi ya rike maka makoshi don Allah zaka iya amsa musu don Allah dan uwa ya za ka iya amsa musu wani tambayar a gaban Allah wallahi sai Allah tambaye ka ka amsa ni lima ka tartahu. me yasa kashe shi da bakinka za ka buɗa ka ce kataltuhu fi mulki fulan na kashe shi ne saboda ƙungiyarmu ta ci gaba ko shugabanmu ya ci gaba ko kuma wanda yake mulki ya ci gaba amsa ce wannan a gaban rabil iza ba zama amsa wannan kaga ashe wauta ce ga dan adam zunubin da ke tun kana yaro bayan balagarka bai ishe ka ba sai ka nemi wani ka dora a sama kuma an shayi da yawa da yawa alqur'ani ke cewa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rubiyuna kafir ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma ba'uhu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin bayu aka fara ba da zaka tuni bibiya alkur'ani zaka ta ganin irin wannan ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hasin da yan uwa shi ta shi ta yi kyau ta yi kyau wallahi domin sanin ƙarshen shi ke da wahala cikin addu'o'in mu kullun cewa muke ya Allah an sun na fil umuri kulliha ya Allah kyauta mana ƙarshen mai kyau farko ka san me kai ai ƙarshen ne baka sani ba yanzu kuma ya zaka wuce baka sani ba shi yasa muna kuka ba don mun rasa gane ya aka yi wuce ba sabo ne da abin da yake kuma ya tsaya ina ce ya tsaya daga yau ba za a ƙara jin sabuwar kalma daga bakin shi ba ta ƙare abin da ya baya shi ne kaɗai cigaba ci gaba da yaduwa amma shi ya tafi kuma rayuwa ta yi mai kyau tun da ya bar abin da wataƙila ila ajiyar gairar musamman za a rinka ji ba zan ce shekara ɗaya ba biyu uku a ba a san iya inda tsaya ba ya bar kunuzi na ilimi wanda al'umma su amfana gaya da yawa a ciki kai da aka bari a baya yanzu ko barinka ake a duniya kadai a kara ma shekara 115 mura ka ji daɗin ba a barka kawai ka a ce ma komai don uwa mila kai ta yi so fata na yan uwa wannan bawon Allah Allah ramshe shi Allah karɓi bakuncinsa Allah kuma ya sanya abubuwan da aka yi na kurakurai bayan Allah ya fi sannan kuma wa'inda suka yi suke tsammanin sun yi abin kirki Allah kafin mu sanin ko suwaye officially ba mu san ko suwaye ba ba mu san ko suwaye mu duk wanda kaji ya ce maka a mun sani mu dai ba da yawo mu ba ba mu san shi ba amma mu mun san Allah ya san shi na da yaqina san Allah ta'ala san shi kuma ya ce sai alamuna gadan wannan da ashir gobe in ka je za gane Allah ya san ka ina fata wa'inda suka yi wannan abun ba ma fata su tafi lahira a haka ba ma fata kasar mu na yi hudu juma na ce ba mu da wani gari da yafi Najeriya mu ba mu da shi maka da madina wurin ibada ne da za mu zauna kore mu da nan ne za mu zauna mu buɗe ƙahon mu mu ce mu ba bayi bane dan ba daga saralewa muke ba nan muke nan ne garin mu duk abin da muka ɗebo nan za mu amaye da shi sai sun ya muke roƙon Allah Allah ya ba mu zaman lafiya ya azurta mu zaman lafiya ya ba bamu zuriya tayyiba salihah qa'ima mai kokarin yada abin da annabi ya bari a bayan ƙasa har rayuwa ta ƙare mata wannan shine fatan mu su kuma fatan mu shiryu su daina ba mu fata mu ga wani autan mu ba san ma wani hadisin sa ingantacce yana cewa manzon Allah ya ce Allah ta'ala yana yana wa wasu mutane biyu murmushi ko dariya ya ce wannan ya kashe wannan wannan ya kashe da wanda ya kashe da wanda aka kashe sun tafi gidan aljanna ya abin zai yi haka ya ce an je yaƙi ne da wannan yana musulmi wannan yana kafiri kafirin ya kashe musulmi kaga ya shahada ya wuce lahira gidan aljanna kai tsaye da kafasa guda biyu shi kuma sai ya tuba ya musulunta kuma fa hasuna islamahu ya kuma inganta musuluncinsa daga bashi ma ya aiki irin na wannan kai da zaran ya tuba yanzu al ya jibba ma ba musulunci sai wanke bayan shi duka shi ma yi imani yayi wa Allah aiki ya mutu akan tafarkin sunna sai ga suna da wannan bawan Allah suna gaisawa za a wuce gidan aljanna fatan ba musu tuba in ku ba su tuba ba to Allah fi musanin me ya kamata ya musu muna gane ku Allah fi musanin me ya kamata ya musu Allah ya karbi bakuncin su ya musu rahama ya karɓi shahadar su babu shakka in uwa sun yi bakin ciki gaya kuma masu kuka sun yi kuka gaya har ma su rasu yadda za su iya kontrolin kawunansu mun kai shi makabarta an binne shi Ga shi nan ga ɗansa abdallah kuma ga matarsa a nan umma abdulbar su sun tafi yanzu wanda ya rage gobe ba mu san shi ba amma kada na kuma ya firgita ka kaji cewa to yanzu ya za a kenan an yi wani ranar asabar lahadi aka binne shi litin na je karatu wani masallaci wani ya gane ce malam kai baka ritaya ba yanzu na ce ya ritaya ce ai yanzu malamai ta ritaya ai to da ka bar gemu ka to kana wa'azi ka je baram ka tafi lahira to wanda bai bar gemu ba wasu ma sun hada ruwa shekaran jiya su malam abdul basir da katsina mai wa'azi da kungiyar idan sabila wa kamar sunna da shi shugaban yan agajin jihar katsina da direban su sun to daidai ga daga cikin suka zunduma cikin ruwa direban ya rasu su kuma aka fito da su Ta su kuma waye koro su dan uwa an zaka bauta ma Allah ka bauta mishi kuma da man sunnar ma'aiki ta gaya maka wannan in zaka dace gaskiya zaka dan sha wahala amma wa in da rukun kai kaydum shay'a in za ku yi hakuri ku daure za a samu cin nasara Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu azurta ya azurta mu da imani sabiti kuma ya tabbatar da mu a bayan ƙasa ya dora mu akan tafarkin wa'inda suka bari za mu ci gaba da yi da inda suka bari mu dora a wurin mu dora mu kai in ta mu ta kare kenan sai Allah ya dauko wa'ansu ya dora a sama duba Jafar Allah ya gafarta mishi inda ya rasu yanzu in ka je masallacin gadan kaya ginin da aka yi mai yafi da kuma halshen inda ke kaiwa yanzu ya fi zamanin sa su haka ubangiji ke yi in ka kashe malam Muhammad Awal Albani akwai albaniyoyi da yawa sun tasowa hankali suna tasowa za kuma su mai sa idan baya nan Allah nake roƙo ya taimake mu ya azurta mu da gaskiya kuma ya mu lafiya zama lafiya a wannan jiha mai albarka kar Allah ya dora mana fitintunu a wannan ƙasa wadda ba za mu iya kontrolin ba Allah ya kiyaye mu ya kiyaye ƙasar gaba ke daya ya kiyaye mana imanin mu zaid bin harisa ɗan uwa ɗaya daga cikin sahabbai ne shi ba dan maka bane zaid ba dan maka bane sannan kuma yana ɗaya daga cikin wa'inda manzon Allah yake so sallallahu alaihi wasallama yana son shi sama da yadda ake tsammani zaid bin harisa mutum ne wanda yake ya yadda ya zaɓi manzon Allah sallallahu sama da iyayensa watan idan imani ka fa a zuciyarka ba kallon kowa da gashi in ba wannan addinin ba kowa kana iya ce mishi a'a wannan addinin ne kadai baka iya ce mishi a'a kuma idan ba haka ɗin kake ba kana tsammanin saufa i will nan gaba kaza kaza har sai duniya ta yi ma ƙarshe kai ba gane ba nisa kullum in zuwa nake magana cewa mu yi ƙoƙari yanzu ka gane lokacinka ne da kai da abokin ko wanka ku zama kwanakyawar manufa a rayuwar nan idan ma ba ku yi ba wa za su yi idan kai kana ganin lokaci bai yi ba sai a barka a gefe amma wallahi za ka sha mamaki gobe kiyama a waye gari baka cikin masan addinin saboda a duniya kana da option ko ka bi ko ka bi amma kiyama tura ka ake gari don can saka ake nan kuwa kai ne mai sa kanka wa'innan sahabbai gaske ne sun yi zama da ma'aiki kuma sun taimake shi a matsayin shi na mai da'awa a matsayin shi na shugaba a matsayin shi na uba a matsayin shi na babban wa a matsayin shi na komai zaka ba shi ta hanyar martabawa da zartawa sun kwana a wuri guda sun yi tafiya sun je yaƙi guda sun je an ci abinci tare amma suna girma shi girma wadda arne ke cewa ban taɓa ganin wata al'umma da ke girma shugabanta ba kamar mamman Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane sanin kimar abin da ake karantawa ne da kuma sanin kimar kayan aikin zai bin harisa ba dan maka bane ina maimaitawa bari ku ji daga inda yake madat su'da bint sa'laba tabtaghi ziyarat qaumiha bani ma'in aw bani ma'nin su'da mahaifiyar zaidu ce tana buƙatar zuwa ziyara ga al'ummata wa kanat tashabu ma'aha gulamaha zaidan bin harithah al-ka'bi iyaye mafi yawa in za su gida sukan tafi da 'ya'yansu domin 'ya'yansa gano dangin uwarsu da yawa za ga mace ta ɗabi 'ya'yanta biyu ko uku domin za ta gida yaro ya je ya gaisa da iyayen shi ko kuma kakannin shi na ɓangaren uwarsa yana da muhimmanci gaya mutum ya san danginsa a tsari da ka'ida irin ta balarabe yakan iya lissafa ma kakannin shi goma shi balarabe yakan himmatu wajen girmamawa da sanin tarihin kakanninsa bai damu da garinsu ba shi ko ba ajami ya fi damuwa da gari saboda kakanni dole ka riƙe masassun na kace lissafo min kakanka na bakwai wata na ɗan sha wuya ni dai ba san shi ba ni ban san shi ba amma ina ne garin ku da gudu zai fada amma kakanninka na bakwai da Allah daga ina yake waye shi to sai dai a gaya mai a labari kuma labarin ma bai cika rike shi ba na ɗaya kenan in ma yayi da kyar ya gano kakai shi na ɗaya don ya mutu yana yaro sai ne mahaifin babansa ko mahaifin mahaifiyarsa amma abin da sama a'a in na hawo na ka'iduna ne yake tsayawa to amma su sukan dage su wannan yana cewa famakanat ta hullu fi diyari qaumiha hatta agharat alaihim khailun liban alqayn fa akhadhu almala wastaqu alibla wasabu Zarari, ta kama hanya zuwa al'ummata da wannan yaro zai ne harita tana shiga cikin al'ummata aka zauna ana cikin hali da yanayi na ziyara kankace mai wannan sai wasu mutane suka afko magar da sunan yaƙi suka shi na kashewa suka ɗebi dukiya matsayin ganima suka ɗebi raƙuma matsayin ganima suka kama mata da yara matsayin bayi wa kana fi jimlati man ihtamaluhu ma'ahum waladuha zaid bin haritha cikin wa'inda aka kama da sunan bayi akwai ɗanta zaid bin haritha haka wannan annoba ta faɗa musu ko su sun je ziyara ne ba sun je yaƙi ko kariya daga yaki ba amma da yake ita fitina ta taso ba tana kama wanda ya kata bane kadai har wanda bai sani ba tana kama shi hisa qur'ani yake ba mu tambihi da gargadi mai girma mai tsortarwa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku yi haƙuri ku kyale fitina ba ta da kyau da taso tana kama wanda yayi da wanda bai sani ba saboda haka yanzu ka gani yanzu in ta biya akai akai yaki ya za a yi ba sani ba amma ga shi an kama ɗanta kuma ya zama bawa yau wa kan zaidun izak gulaman sagiran yajuju nahwa samina min umrihi fa'atau bihi suqa ukar a lokacin zaidu bai wuce shekara takwas ba dan karamin yaro ne amma an kama shi tunda mai kamawa ya kama ya zama ganima dukiya ce a wurin shi ba mutum ba yanzu yana iya sai da shi inda ya ga dama ko sai ya ɗauko shi ya kawo kasuwar ukazu kasuwar ukazu kasuwa ce shahararriya wadda yake ainihin larabawa ne ke zama a cikinta kamar yaushe kamar sun fi zama cikin watanni na huru wanda ba a yaƙi domin waccan ƙabila tana gaba da waccan in ka haɗu ba lokacin watan hurun ba to ana iya kausa yaƙi amma idan wata ne mai alfarma ya ratsa to kowa na girmamawa ba a faɗa a wurin suna zuwa wurin ne lilbai wa shira don ciniki saye da sayarwa kuma da yin waƙoƙi nasu na jahiliya kamar yadda kasuwa ke ci mako mako ko mako biyu ko wata daya su ma haka su ukas suke ci kasuwa ce babba duk dalibi mai kasuwan adabi ya san su ukas saboda haka a kawo shi wannan kasuwa domin saidawa mai saya ya zo ya saya saboda haka ake ciniki wa arduhu lil fasharuhu sariyun min saratu ƙwarishin a shi aka kasa shi a kasuwa wani mai kuɗi daga cikin ƙwarishawa ya zo shi huwa waye hukaimu bin hazam hukaimu bin hazam shi ya saye shi ai ibn khuwailid da 400 dirhamin ya dangantaka da khadija ya saye shi dirhami 400 wannan hukaim din mutum ne mai kuɗi mutane ne masu alkhairi ba musulmi bane a lokacin ba amma tukunya ba ta sauka a gidansu balarabe asirin shi karimi ne idan zai gida sai yi bakin hanya saboda al'umma su rinka sauka a gidan sa cin abinci su yi sallah su wuce muka cikin in kana so kai ruwa za ka yi gidanka ma sai kai kulu saboda kada ma a wuce ba mai shigo ba kadai da kai sai abin da ka aje Allah da ya kiyaye an gane ba ta idan mai gida a kula ba shi kenan ba a ina da in ya so ne yake haka almihimu dai akan so ai karamci gaya yan uwa mun gane ko akan so ai karamci karamci ba kowa ke ba sai shuja duk da ga jarumi to karimi ne amma in zaka samu jarumi ba karamci to jarumta ka bogi ce haka in za a sami karimi ba kuma jarumi ba karamcin kuma shi ma bogi ne ana ganewa za ga wasu bayan Allah Allah ya azurta su da yan karamci har in basu ba ba zin daɗi muna ganewa ba zin daɗi shi sanya dewa dewa dewa yan uwa suke cewa sahabbai abubakar sadiq babban su ne kuma kana akrama minhum mutum ne mai karamci domin wani zai iya dauko duke shi duka ya ba don Allah a tambayi shi to me rage ya ce ya bar wa Allah ta'ala zai shi wannan iyalin Kasan ba abin gwada ba ne ya wuce kima malamai suka ce kenan ya halatta A ashe in ɗebo dukiya ta karanci ko rabi ne abinda umar kenan ya yi. in baya don Allah amma kai kana ganin yau akwai mai iya ya mallaki dukiya sama da miliyan ɗari. ya yi tunanin bare ɗebi hamsin ya ba don Allah ba can mai bawa ba amma kalla matari da amsal haula'i kada ake samun irin wa'annan mutanen tunda in sadaka zai yi a masallaci sai yin akwai canji in yi duba gaba za a shirin kai ba canji ma'ana sadaka yake amma da sauran canji in ba 20 ba zai sadakar ba muna gane ko da dubu ɗari biyar zo masallaci a buɗin motar shi amma in dai ba naira hamsin shi bai da canji kulla ba za ka taimaka masallaci ba shi ai ba canji ne haka ko ɗauko dubu ɗaya jefa ina ganin babu canji ta yi yawa Allah ya sauwaƙe mana saboda haka wannan hukum din a kisa shi idan mun zo za ka iske lokacin da yake ce manzon Allah don ya imani sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ba ka ganin mutumin da ya ayyuka da yawa don shi ya ayyukan da yawa ya yanka dabbobi ga mutane ya ba da kyauta ya raka mutane ya kariya ga mutane ya yi wannan sai ke ce ma annabi ya rasulullah ba ganin mutumin da ya kaza ya kaza ya kaza shi shi ma za a biya shi wannan ayyukan da ya yi tambaya ɗaya annabi ya mai awa anta muslim abin ta shi ne awa anta muslimun ana zak kai musulmi ne a lokacin kenan a eh, eh a a a a idan kai musulmi ne za a biya ka idan ko baka ce la ilaha illallah ba ya za a biya ka kenan ginshikin karban aiki shine ashhadu a la ilaha illallah idan baka shaida Allah shi kadai yake ba baka shaida manzon Allah manzon Allah ba ne. to ko da ka yi ayyukan ka tuzhab haba'an mansura akan tafi da aikin ka ne kawai kamar garin iska Allah azu samu da imani Allah ya ƙara mana ikhlasi akan ayyukan mu dan uwa wannan bawan Allah an kawo shi kasuwa kuma an saida wa shara ma'ahu ta'ifatan min al-ghilman wa ada bihim ila makkata watan tawaga mutumin nan ya sai da zaid bin harisa da kuma wata tawaga ta yara duk ya saya ya kaɗo su zuwa garin makka falamma arafat ammatuhu khadija bint khuwailin bi maqdamihi yana dawowa yar uwarsa ammarsa ma'ana kanwar uba ko yar uba ta labarin ya shigo gida daga inda tafi zartuhu musallimatan alaihi sai ta kawo mai ziyara tana mai yi mai marhabin lale barka da zuwa ta zo gaishe shi murahibatan bihi faqala laha bayan ta mai barka zuwa ta gaishe shi kenan ashe ana zuwa ayi mutum barka zuwa in ya dawo muna ganewa sai ya ce mata ya amma lagar tabagaitu ai lagar tabagaitu ai lagar tabatu min soke okazin ta'ifata min gilman na so kaya na so yara daga soke okazin faktari ayyan minhum tasha'inahu fa huwa hadiyatan lak na so kaya daga suku ukaz yara ne so ki je ki duba ciki ki zabo wanda ke gaya miki gata nan fatarastatil sayyida khadija wajuhal gilman a matsayinta na wacce yake babba ta girma wa'annan yara ana ganewa kakan sa ido a idan mutum salaf suna cewa ana gane mai gaskiya ta idansa saboda me saboda akwai matar ta kalli idan manzon Allah sallama ta ce wallahi ma hada bi wajhi kadhab wallahi wannan idan ba na makarci bane kina ashe ana gane kai mai ƙarya ne in har baka da gaskiya kura ma ido a ta ake kawai a kalle ka kai malam in a dai zo da wani kawai kai da kaji an ce a zuwa an san ba a gaskanta ka ba ba tambaya yi ba koyi ba dattawa sa da aka har su. wallahi yan uwa dattawan da kuke gani nan yan shekara saba'in abinda ya sama su da farisa ta gano wani abu a fuskarka ba maganar kitabu suna anan suna kallon kansu kai a dai kawo wani ma'ana ba sa aminta da kai ba sau da ka ashe cikin abin da ke duba ana kula mutum ido to haka sai musu ita ba tana kula musu ido tana bibiya ta ga wanne za ta dauka a ciki yan uwa da ta yi musu haka waktar zaidan bin harifa lima bada laha min alamatin na jabatihi wa madat bihi ta zaɓi zaidu bin harifa saboda abin da ya bayyana a gare ta na ainihin wasu alamomi na najaba najaba bi ma'ana zaka ma'ana mutum ne yaro ne mai ilimi akwai alamun kwarewa da kaifin hankali a jikinsa ta zaɓe shi ta ɗauke shi zuwa gida وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بنت خويلد من محمد من عبد الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تطرفه وتهدي له sai bisa ɗabi'a mace in ta auri miji takan so ta faranta mai rai daga cikin wasu yin da abu darda ike matar shi ko kuma abdullahi a muhammad dan abdullahi dan ali muhammad dan abdullahi dan usain dan ali yine mai aishi wasiya cewa ya kewanci matar shi ki kokari in kin gada na ya ɓaci to ke ƙwarin kwantar mun da hankali karki ta ta mun da wani hankalin domin idan mutum ya fushi yake da sarrafi gairar la'ikin bihi wasiya ce namiji ke gaya matar shi daga cikin abin da mata suke sha'awa ga ɗa namiji in ta aure ka ka aminta da ita wannan ko yana buƙatar wasu ayyuka daga janibin mata yanzu ba ɗan lokaci kaɗan Allah ya kaddara za a yi aure tsakanin Khadija da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam aka daura aure cikin abun ta ta faranta mai rai da ta ga yana sha'awar wannan yaron sai ta ba shi yaron kyauta wa kenan Zaid bin Harisa nata ne bawanta ne kyauta aka bata amma ganin mai ganin tana sha'awar yaron kuma da bisa ɗabi'a manzon Allah na sha'awar yara kuma yana ma wasa da su tunda har sallah ta shiga jikokin suka dare a bayansa ya kuma dauki lokaci bai tashi ba har ma sahabai sa tsammanin ko an yi mai afke ne kamar yadda aka yi malam jafar yana sallah aka hana shi tasowa daga rukuin daga su da kai ka san wata ta gama zama wata da yawa mutumin da yake sallah yana neman Allah ya gafarta mishi kai kuma kai sallah ba fa amma kuma shi yake sai ka hana shi sallah ina wance wuce wannan yana sallah goshi na kasa yana subhanallah subhanallah ya mai barushin giwa a gefensa na ainihin hagu dama na tsammanin sai an samu ƙwaro cikin tsofin sojoji kana ake haya wanda ya ƙware ya iya harbi in yin kama da bin daga ma'aibin iya harba ta to saboda ka yan uwa mai hatara ne mu yi a hankali wallahi fama na zuwa wallahi fama na zuwa saboda haka cikin abin da ta dan layyana mai zuciyarsa da da mishi ta gina sha'awa yaron nan na baka shi kyauta manzon Allah ya amsa a matsayin na mai gida sallallahu alaihi wa sallama cewa yana murna muna ganewa ko cewa yana murna falam tajid khairan min gulamiha al-athir zayd bin harisa fa ahartu ilayhi tana son ta bashi kyauta ta bincika ta bincika bar samu wani abu ba da yake da girma da mahimmanci a wurinta wanda ta iya fifita mijinta a kan shi sama da ita sama da wannan yaron sai ta ba shi yaron kyauta wafi makalar gulamul mahfuz ya talaqabu fi riayati muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin abdullah wa yahza bi karimi suhbatihi wa yan'umu bi jamili khilalihi a lokacin da yaron nan yake zaune watan yana ƙarƙashin mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kai mu cikin karamci na manzo da kuma kyakkyawar zamantakewa irin tashi yana kai mu cikin jin daɗi da ɗabi'u na ƙwarai domin khilarihi ai akhlaqihi tayyiba cikin jin daɗi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan ummuhu maftu'atun bi faqdihi la tartaqu laha ibra watan lokacin mahaifiyar shi ita kuma a can gefe daya tana can ta kasa zama lafiya ta kasa hutawa abin da ke damunta shine ina ɗanta yake kuka take ta yi kuka take ta yi wala ta hada ulaha lau'atun wala ma innu laha janabun zuciya ta kasa kwanciya babu nutsuwa ɗanta kawai take tunani wa kana yaziduha asa ala asaha a أنها لا تعرف أحي هو فترجوه أم ميت فتيأس منه abin da ke ƙara mata bakin ciki ta kasa ganewa shin yaron nan a raye yake ta yi kwaɗayin watakila ta iya haɗuwa in Allah ta'ala ga dama domin in har mutum a raye ba yanke mai saran zai ga uwar shi ko ba ka ba lokacin da aka yakin waje kudanci a Najeriya ko wani kawo mu da shi aka yakin ya samo wata daga can kusan da irin ɗaiɓaɗaiɓan da aka danga irin nan aka danga ɗaiɓo matan inyamari ana kawowa nan ya Allah sun musulunta ba su yi ba walau ta'ala alam almuhimmu dai ya kawo wata aka ce an ɗaura aure ta musulunta har suka haifi yaro Muhammad a wancan lokacin kenan da aka gama faɗa wasu da yawa sun koma garin su ko to ta so komawa amma ta so ta sace yaron shi kuma sai ɗauke yaron ya ɓoye a wani wuri hasil ta koma tun daga lokacin ba a taɓa jin labarin in take ba yaron kuma na cikin musulmai ya sa mai suna muhammad yaro ya girma har ma aka yi mai tsage irin nashi a fisga da ya girma yaron ya cita shi kuma sai ga uwar shi shi uban ya mutu tuni shi ma amma bai san inda zai je ganta ba to ashe cikin abin da ya aje a ɗakinsa shi uban akwai hoto da ta dauka da yaron yana karami haka ta rungume shi sai aka ce mace mafi shi hoton ya dauka ya shiga mota gana nan bara ya yawo da ya shiga har ƙauyen ya kuma sai da ya ganta kina ashe idan akwai a rayuwa ba a cin tsammanin lukuya saduwa ko da ko lokaci yana da yawa yanzu ita arniya ce don ta yi ridda shi kuma musulmi ne wanda ya kai shekara ashirin da doriya yana numfar talatin ai ba ka tsammanin kuma zai ridda inda ba sakare ba ne muna gane wannan ko ya sha ruwan islama shekara ashirin ya bai sabo neman duniya me zai ci a cikin shi ai mu a kasar hausa mutum ko dan giya ne yana gano musulunci ko dan giya ne wallahi don na gani a unguwarmu dan giya ne kafin aikata ko barak mafi yawan soji suna unguwar kana unguwar shanu a bakwa idan da aka ba kutuku barak suna komawa akwai wanda ba su ba samari su biyu ne amma mashaya ne sosai kamar mota ɗakin su a waje yake haka saboda haka za a je mai makir shawo su gangaro zo unguwar kana su kwanta su wanzu ma a waje masu ke faduwa don kofar ɗakin alkwata ba sa yi tsalakewa nasu kwanta su ta ga ɗakin su a buɗe duk da haka wallahi a sun to suna magauta a hanya ana push me push wata a hanya ɗayan su ya tsaya zai fitsari ashe masallaci zai fitsari a jikinsa ya bugu ya manta masallaci ne yana yi ginin masallacin nan fitsari ɗayan ya kuɗe shi da mari ya ce ba ka san masallaci ba ne na kaga ashe ko a cikin giya a ƙasar hausa al'umma suna bai da suna gina ɗakin Allah ko a cikin giya ake wallahi so da wuya dan uwa da wuya duk abin da wani zai iya yi ya ga ya bijir da shabab samarin arewa masana addinin Allah masu rayuwa karkashin dutar shehu Usmanu to zai iya koya musu sata zina kisan kai luwadi wani abu amma dai ba kafirci ba da wayansa dai ka ce ka bar addinin ka shiga wani wallahi ba zai bashi ba ko da ka bashi so shi zarke ce muku duk wanda ya gane waya ya yi da ya bar addinin musulunci da macin bai shiga ba da macin bai shiga ba ta wani ta malam musahid ake mai tambaya akan wani mutum an ci yanzu kamar wani wani ne ya hukunci shi a musulunci ce damar ya shiga ne tun da bai shiga ba zaka dame mu da shi shi auren malam musahid ba musulmi bane dama ai bai shiga addini ba yanzu ake rikitin da shi akan addini wani kuma ya daga hannu akar maka lawo an ce rana wai rana wai tana gudu duniya kuma ta tsaye wuri daya eh, malam bayan darussa ingantattu na zamani sun tabbatar mana rana ta tsaye wuri guda sai ce kai mai karanta ta shi medical doctor ne ganin doctor ne to ka a amsa haihuwa ne ka to kake magana kan alkurani ba ganin bane kai ba amsa haihuwa kake ba sai ta tabbatar da je ka amsa haihuwa ka kenan wanda bai ilimin abin ba ai ba ta dauki ba yanzu kuma ya ja da kai akan abin kai a medical doctor ɗinka ka ji na yi maka rikici idan aka haihu uwa ba ta zo ba ya za a yi aure da ita ni ba fahimta bane wannan amma tsarin alkur'ani ce rana da wata suna gudu ka zo ka ja da mu to so kake mu sake mu kama ilimin zamani ai ba zai yi ba ai idan alkur'ani ce kaza duk wani tsarin ilimin duniya da ya taho to sai dai yau bayan Ƙur'ani amma mu ba za mu yadda ba qur'ani ya kuskure naka ne gaskiya Allah kare kake duk mai hankali biya aminta da wannan so wannan ya zama cikin abin da muke koya a a jami'o'inmu akwai kayan kurakurai da yawa abin da muke koya mutane ni idan malamin chemistry ne ko kafin inda zan gaku cikin darasin mu na yau akwai kurakurai guda biyu da malaman kimiyya suka yi amma Allah ta'ala tabbatar da gaske su muna ganewa sai in gaya maka biri ga asalinsa ka je da ubangiji ya harci kayansa amma ba mutum bane ya faɗo zama biri a duk irin wannan shi kwata malami mai koyarwa da kowane irin fanni ya san Allah tukunna idan ya san Allah da aƙirsa mai kyau to ba za a yi rikici da shi bai zama dan boko aƙida ba za a haka da shi ba a eh. eh. ya yi kyau kage wannan zai ƙara waya maka da kai amma in ka ɗauka a kai abin da ka zabo kwanan shi kaɗai ne asali ka fa faɗa rani a kai musulmi ne ka da ka menene mu tabbatar maka a wannan abin da karanta idan ya zama daidai to fa ni'ima darussan da ake yanzu mana sadu yake cewa ga darussa na malaman kimiyya ga darussa na malamai a mahangar addinin musulunci sai malamin addinin musulunci ya gaya maka matsayin wannan abin a addinance kai kuma sai ka shi a kimiyyance yanzu mai kimiyya sai ba mai addini ba mai addini zai ba qur'ani ba mai kimiyya ba haka a rayuwa wannan mata tana cewa shin a raye yake mu nan gaba ko ku a mace yake ne in haƙura in bari shi kenan ba sani ba amma abuhu fa aka da ya taharrahu fi kulli arzin amma babansa sai dinga ya wace ya wace ya neman sa a cikin garuruwa bai san inda zai same shi ba wa yusailu anhu kullu rakbin yana tambayar duk wasu fataki ko an labarin wani yaro mai suna zai bin haritha ko ya mutu ko an sai da shi ko an ji labarin inda yake wa yasuhu hanina ilaihi irin hazinan Ta tafattar al-akbadu ya kulu ya tafiya yana waƙe waƙen da a cikinsa kana ɗan shin suno ƙanshin yadda ya damu da wannan yaro ya tafiya ma'ana bakinsa an tana bushewa saboda babu lokacin shan ruwa ga abin da ke cikin waka bakaitu ala zaidin walam adri ma fa'al a hayyun fayurja am ata dunahu al-ajal fa wallahi ma adri wa inni lasailun aghalaka ba'di aghalaka ba'di sahlu am ghalaka al-jabal تذكرنيه شمس إذا عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا, إذا غربها أفل bakaitu ni na yi kuka cikin tafiyar sai yake wannan waken ina kuka akan wa akan zaid wala ma adri ma fa ban san me aikata ba a hayyun takadirin nan shine a hayyun huwa shin shi a raye yake yanzu fayurja ai kwadayin gamuwa da shi am atadunahu al-ajal ko ko dai mutuwa ta gama da shi fa wallahi ma adri wa inni la sa'ilun wallahi ni ba sani ba bana ba sai inda yake ba ban san yadda yake ba a cikin kushin ɗin guda biyu na gabatar ni dai tambaya nake a galaka ba a da suhul A galaka jabal shin wai yana raye ko ko a'a ya samu dutse ya ɓoye ko ko a'a an gama da shi to ne yi shamsu inda ha, kullum rana in ta huto sai daga tanan ɗansa Wataƙila akwai abin da yake mishi idan rana ta hoto ko da ya zo su yi wasa ko ya zo su fita wajen kiwo ko dai wani makamancin haka wanda ka saba da shi akan haka to duk lokacin da lokacin nan ya zo sai ka dinga tuntuntuni da kuma kallon oh ina ma dai a ce yana nan shi sanya bilal bayan ya daina kiran sallah ya ce da aka ce kira sallah idan ya zo ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya kalli wannan kofa da manzon Allah ke hutuwa to yau bayanan ya zai in ya zai waye zai hutu babu shi sanya tun daga ran da manzo ya rasu sallallahu shi bilal bai ƙara kiran sallah ba har abubakar ya kare khalifancin sa wani ke kira lokacin da umar dan khattab ya hau khilafa radiyallahu ta'ala ala jami sai ya zo ya ce bilal zakirna bi rasulillah tuna mana manzon Allah mana sallallahu tunasan shemu shi ya zan yi kaɗan kira sallah kaɗan domin idan bilal na kira sallah sai ka ji kamar annabi na rayu sallallahu to shi ne kira kawai mu muna ganewa bilal ya ce a ayi hakuri ba zai ce ai umarni ke baka kuma ce da khalifa bilal ya zo mumbar nan ya taka ɗaya biyu uku sai ya tsaya ya fara kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har ya zo kan inda yake cewa ashadu anna muhammadar rasulullah kawai sai ya faɗo ƙasa ba zai iya ba so idan abu ya ja ya ja ya nauyi a kanka to sahale maka shi ya sauki muna ganewa bari ake yi to shine yake ta magana anan a lokacin da akwai abin da ke faruwa kuma haka lokacin faduwar ranar shi ma akwai abin da ke tuna mishi yace sa'amilu nassan aini sa'amil nassan aini nassan aisi fil ardi jahidan wala as'amu tatawu wala as'amu tatawafu tatawafa aw tas'amul ibil zan ci gaba da aiki ina nema ba zan gushe ba a bayan ƙasa ina mai ƙoƙarin nemo inda zai yake ni dai ba zan gaji ba don sa'am ko sa'ama gajiyawa ga ta nan anasin halifi daga bakin abdullahi dan mas'ud yana cewa abu qari a kitabul ilm bisa yan uwa tabi ai suna son ya koyar da su kullum koya mana karatu mana sai ce a'a manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya takhawwalul bina yana dan zaba mana ranuka ba kullu yake mana karatu ba yace makhafata sa'amata minna tsoron kada mu mu ba shi ya gaji ba mu yake tsoron kada mu gajiya sai sa idan ka dan yi karatu a rika dan samun lokacin hutu idan akai aka akai ka dan huta ko dai bacci ma dai ayi ko kuma zauna kawai baka tun kawai ana tunani akan ala illahi ni'imomin ubangiji a bayan kasa amma ba a dinga daka dariya ba kamar an yi maka wahayin gafara ba kuma idan ba kamtun ba kuma abu da kofar tsegumi a'a ma'ana ai hutu a dinga tunanin ayoyin ubangiji ko wata waƙiya ko wani abai da ya faru a cikin gari amma kai ya zama kuma ana gulma don sai ya zama maimakon a samu lada kuma zunubi za a samu shi ba zai gaji ba kuma ka raƙumin da yake hawa shi ne ibil ba zai gaji ba shi ma ya ce hayatiya au ta'atiya alayya maniyyati fa ri'in fanin wa in gharrahu Ya amal yace rayuwata zan da ta kare ga baki ɗaya wajen neman yaron nan ko kuma maniyya ta kama ne ma'ana maniyya mutuwa an gane ko ko kuma maniyya ce ta tariku ne ya ce fa kullum ri'in duk wanda gani a bayan ƙasa fanin za a waye gari bayan an taɓa yin lokacin da baka kuma nan gaba za a sake lokacin da baka an gane ko duk wanda ke nan shekara 102 ba ko ɗaya nan baya haka ne sani ba wadai buku wajen makaman da ko akwai wani babu kowa an gane ko 102 a baya ba kowa nan wallahi ba kowa kuma haka inda rantse ba zan ka fara ba sabon karni shekara wata watakila babu kowa ana. muna ganewa ko yan ƙara ƙaran yaran duk wanda aka dora mai 200 a kansa to ba zai amfani ba kuma amma duk wanda ke nan gaba na yayi 200 to ba zai wahala watakila ba za a samu ba in ka duba cikin ishatu sa'a manzon Allah taɓa irin wannan zancen sallallahu alaihi wasallama yana gaya ma al'umma a sabon karni ba ɗaya daga cikin kuna kuma wallahi ba ko ɗaya duk an mutu ya ce musu ƙarni mai tsayewa sabo duk wanda ke nan ya mutu kuma sun mutu shi sa ba kowane ƙarni ke zuwa da wata al'umma daga wani ƙarnin ba duk mutuwa ake yi ma dai a yanzu yan uwa yadda kafofi mutuwa suka yawa kullum mutuwa ake mota ta kashe jirgin sama ya rafke na ruwa ya nitse kuma sannan akwai masu neman kuɗi kuma su masu gama da kai muna ganewa ko masu kashe mutanen ba karka dauka a ranar musulmai ne wallahi musulmai ne akwai wanda ya gaya munan an same shi ya ce da masu kashe shigo suka ce wala ka aka ce mu yi ya ce to ni mai nayi aka ce ko dai kuɗi ko ka bi mu ko kuma mu kashe ka ya ce to shi dai yanzu ba zai bi su ba kuma wallahi bai da kuɗi miliyan ashirin wallahi bai da su so abin da ya kawo shi ne kisa bari ya kalma shahada su harbe shi ya muke ganin ka ne kana mana zakarci kamar abu ne ce to na ce muku ai ba na abu zai ya ce kuma a ce ku rasa inda ku sai wajen almajiri sai ta to kai mu ka dauka mun iska ne ba to bayan iska bane menene <laughs> Allah sauke wani. wai ka dauka mun iska ne ba almajiri bane ita a ni ce ba ce to in ma ka ce haka to me haka in ka ce kai almajiri ne ya ce a shi bai sani ya ce to wannan shi ne Allahu kaga shi musulmai ne wala yan wa yan wanku ne wasu ƴaƴanku ne wasu ƙannanku ne a shi ta yin wadon Allah mu rika junan mu siya mu wallahi fatan mu ƴan uwa gobe kiyama duk wanda ya ce la ilaha illa kai je wuta mu wallahi fatan mu kenan amma na san gari ne ya zama rana babu inda bugun inuwa yake yau al'umma sun sa kuɗi a zuciyarsu saboda dukkan abin da yake tsammani ni na gaya maka na ga wani wanda wallahi na gaya min ƴaƴansa bakwai da za a sai biyu da a sai da tun yi samu kuɗi so in adam zai iya daukar kabin nafsihi an tassata jikinsa ya sai dan ya kudi sai Allah mai zaka samu ana magana 180 wai aka ba wani su kashe wayansu sun kashe biyu saura ɗaya ne aka kama su dan uwa 180,000 taimaka ne taimaka ne dan uwa ina za ka yi ta to ina gaya muku ku dawo ku bi Allah ta guda ku zaɓi shugabanni na ƙwarai da kuke tsammanin za su yi muku aiki cikin ƙwarewarku za su taimake ku a rayuwarku su taimaki addini su taimaka ma ƙasa su taimaka ma tsaro na masallatanku makarantunku ka kwanta a bakin hanya kana bacci baka jin komai kana matsayin gabna ko ciyaman ko wani kwamishina ko sanata ko in wani gari kana cikin garin kaduna misali kai ka gama ka huta da yamma sai ka tafi can bayan gasa. daga can nike yanzu ina can aka bada kiran sallah nike ta gudu in zo karatun nan ka tafi can bayan gasa wajen hanyar abin nan maguza wannan to ka tafi nan sai kwanci gillin wata bishiya mangwaro kai ta cin rana can idan an kira la'asar ka shigo mota ka dawo cikin gari ka yi sallah da mutane to ba kwaru kowa ba wa zai zo gidanka babu shi sa idan ka je ƙauyuka sai ka ta mamaki gashi an yi gida ba kofa abin za a sa din ma yattin papiyan nan a kare kofar babu sai dai a kawo da kwanuka da tukwane saboda tsoron karnuka in dare yayi don suna shigowa su ciwo mutane nama amma an bani su tukunyar miyan ma nan inda ake tuna ake bada tsaka gida ba mai dauka amma dan Allah ka duba gidanka a yau kai bayan bagula irin na cikin nan sai ka sa wasu karafuna rodi na waje duk da haka kuma bera ya hana ka bacci tunda in yi faɗo kan silin baram za ka ce mutum ne wallahi idan mu koma ga Allah rayuwa mai sauki ce wallahi yan uwa Allah nake roƙo taimake mu sai ka duk wanda gani a duniya fanin ne in ji malam in ji nan wake baban baban zai dake nan ko ya ce fa kullu mri'in fanin wa in garrahu al'amal duk wanda ya gan shi wallahi mai barin duniya ne ko da buri ya ruɗe shi yana ganin sai ya kai sai ya kai sai ya yi sai ya yi oh za a waye gari bayan bayan وفي مسلم من المواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذ هم بزيد بزيد وجها لوجههم فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم ولما قضوا مناسكهم wa adu ila diyarihim akhbaru harithata bima ra'au wa haddathuhu bima sami'u lokacin mosimi na aikin haji ana aikin haji tun ba musulunci ina ce musulunci shine lokacin manzon Allah ba a haife shi ba bai zama rasulun da'iya ba sallallahu alaihi wasallama akan yi aikin haji amma na jahiliya sai wasu al'umma daga cikin ƙabilu. 'yan ƙasar zai bin harisa suka taho da nufin su zo su aikin haji zai ci wani ɗaki har kuma ta zai ina yana maka domin wanda ya saye shi dan maka ne wacce aka ba kyauta 'yar maka ce mijinta dan maka ne zaidu yana maka a yanzu jama'an nan sun to garin maka suna ɗawafi suna zagaye ɗakin nan mai alfarma sai ga zai a ah! wannan ba shi ne wannan yadda ake niya ba ɗayan ya ce aiko shi ne zaidu ya san mutanen to ɗan shiga takwas ina iya gane wasu ai ya san mutanen su sun gane shi shi ma ya gane su sun tambaye shi inda yake da yanda yake da rayuwarsa shi kuma tambaye su danginsa ko suna nan ko sun mutu yanzu su sun samu information ko wanda yan journalist suke cewa is very vital sai ya samu information ya samu labari na boye ai shi ya samu ganima ko ya samu dukiya kama a ce wani dan siyasa ne ya yi barna a boye ka dauki hotonsa da maganarsa yanzu kai wannan dukiya ce a wurinka yana neman zaɓe to ba ni miliyan uku zai ba ko zai baka ba in baka bani wajen sake wannan abu wuta. mun gane ko akwai wani abu da ya faru a wani wuri wani bawan Allah yi kuskure bisa yi barna bisa kuskure so mun kuma akwai dan jarida a cikin ma amma duk ba da faɗi sunayensa ba so sai ya matsu dole sai in ba shi dama kuma ni ne shugaban wurin zai interview da wannan mutumin na ce to interview ka wa'azi ce daidai da barna ko ko me ce a malam ni ka ta taimake ni ce wallahi ba zan taimake ka ba sai dai in zaka mai wa'azi amma kuma ka dauka ni ce a ka bari in dauka ce to gidan wa zaka yi mala'iku suka ce ka dauka dan sa aji sai dai kai mai wa'azi bawan Allah ji tsoron Allah wannan kuskuren da kai kar karar mai tashi na yadda zan ba goyi bayan ka ga ni ga ka amma dauka a abin dauka ban yadda ba shi ne bayan mun tuho gida yake ce mun kai da na ci abinci wallahi ma da na ce kamar ya ce wallahi ina na dau wannan zancen Ya ce Allah kudi za a bani masu yawa Na ce ai ne ban so ne kuma a baka tun da ai ba addini bane me zaka ci riba da shi ni abin da nayi na har na karbo wannan mutumin cha ne zan mai wa'azi ya tuba ya daina ba ca ne zan je in tona asirin shi ba ba ruwa da shi abin da ya shi da ubangijinsa ni dai na gani kuma shi ya san na sani tuba ka kamar kawai ba bukata a zo in ce ai wani yayi kaza yayi kaza me amfani shi me zan ribatu kai ko in ka dauka a jarida yanzu ka dauka a rediyo ka rike to zaka ta boyewa kamar rai duran da yayin yunkulo ci to bi komo in kuma ka bani ba to zan saki wannan ya waje kaga aibi ne muna ganewa su su yanzu wannan sun samu abin fada a garin su za su kai su bar labari ga abin da so gani yan uwa saboda lokaci da yawa nan za mu tsaya da izinin Allah ta'ala darasin mu na gaba za mu tashi akan inda a sa suka ji labari kuma suka taho domin karba a gurguje a dunkule a babu laifi ga mutum a cina da himma da sha'awa tsakanin shi da yara kuma kusantar yara ba rusa tarbiyya yake ba kusantar yara baya rusa ma'ana alaka tsakaninka da 'ya'yanka ya zama tsakaninka da su akwai kyawar alaka wacce yake za ta iya zama darasi gare ka da gare su kuma za a iya amfanuwa ta kowane bangare amma nisa da su yakan ƙara jafa'i tsakaninka da 'ya'yanka har su kasa fahimtar ka su kuma kasa tunanin mai ya kamata a yi wallahu ta'ala alam